sunana mudassir kamus rabiu na kano nigeria yanayin nema ya kai ni haka sudan na kasuwanci na a nan jinaina allah ubangiji ne ya kwace mu ya fitar da mu ba tare da mutum ya tsira da komai ba an dai tsira da rai da lafiya an fito don da a ce mutum ya ga yanayin abubuwan da suka faru ko ya ga ta inda aka fita din to da allah ya zai tausaya ni ce maimuna hamza kano rijiya biyu da kano najeriya tashin hankali dai mun gani amma da yara na da sauran yan uwana duk ban san inda suka yi ba. Wasu kenan da muryar Amurka ta tattauna da su a garin Adre da ke kasar Chadi bayan da suka ce sun tsallake rijiya da baya daga faɗan da ake gwabzawa a tsakanin shugaban rundunar sojin ƙasar Sudan Abdul Fattah al-Burhan da kuma shugaban rundunar sa-kai ta RSF Muhammad Hamdan da Golo Hamidti. dan makaranta ne ni na fara karatu kuma ikon Allah abin sai ya tsaya shine Allah ya taimake ni iyaye na suka ɗan ɗora na akan hanya ake bani bashin kaya haka. nake ɗauka in shiga da su kuma wannan ibtila'i ya zo ya ritsa da ni babu abin da na fito da shi daga ni sai kayan jikina gudun hijirar 'yan asalin kasar Najeriya sun dai gujewa sansanin da ake tsugunar da su saboda cinkoso inda da dama daga cikinsu suka nemi mafaka a gidan sarkin Hausawan Adre da ke Chadi. Ni ne Umar Zakariya Muhammad daga Kano Bacirawa. Da kyar muka fito daga janayin nan muka zo nan cikin adare sarki ya karbe mu hannu biyu wata biyu nan muna tsare go ɗaya da kyar muka sha da kafin ma muka zo cikin garin nan sarki ya karɓe mu alhamdulillah na sauka dai a hannun sarki wallahi yana kula da mu daidai bakin gwargwado wallahi ba abin da za mu ce mai sai dai Allah ya ji kan iyayen shi da kakanninsa to dama daga cikin fargabar da aka bayyana tun bayan barkewar rikicin na Sudan a watan Afrilun wannan shekarar ta 2023 sun haɗar da yunwa da kuma ƙaruwar 'yan gudun hijirar Yanzu haka dai hukumar da ke samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa nan da watan Janairun shekara mai zuwa za ta dakatar da aikinta a yankin saboda matsalar karancin kuɗi a yayin da ƙungiyar MSF ta Doctors Without Borders ta yi ƙarin haske kan manyan ƙalubalen da aikinta ke fuskanta kamar yadda za a ji daga bakin mai magana da yawunta Tiffany Hoffman. In the first week of November, there were over 10,000. Ta ce a farkon watan Nuwamba, 'yan gudun hijira fiye da dubu goma ne suka isa kasar Chadi daga Sudan. Babbar matsalar yanzu ita ce barkewar tamowa a sansanin 'yan gudun hijirar a daidai lokacin da hukumar samar da abinci ta duniya ke barazanar dakatar da aikinta. Fargabar mu yanzu ita ce abin da ka iya biyo baya da zarar aka dakatar da aikin aikin samar da abincin. To daga bisani dai Muhammad Sale Iliyasu sarkin Hausa na garin Adre ya yi kira ne ga gwamnatin Najeriya yana mai cewa. In mutum ya zo kwana ɗaya biyu zan ɗauki nauyin shi, amma daga baya shi da kan shi ma yana je ya yi wanki wasu su je su yi faskare su samu kuɗin ci da sha. Wallahi su dai suna buƙatan je Najeriya amma ba hali. wanda sun ka sai dai da kayakinsu na jiki kawai ina son kuma za ku taimaka mana ku gaya ma gwamnatin najeriya ta kawo musu taimako ga mutane rigik suna nan manazarta dai na ganin rikice-rikicen gabas ta tsakiya da na gabashin turai sun ci gaba da ɗaukar hankulan duniya ba tare da an mayar da hankali don ganin an shawo kan rikicin na ƙasa sudan ba ramatu garba baba muryar amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.